Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صلِّ على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio boh na wani lokaci da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye mu da suka hada da shirin nan duniyar mu a yau bayan sa muna tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan za mu gabatar muku da shirin nan na guzurin hanya za mu karkare da shirin nan na afirka a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara da da Allah da fatan masu saurari za a kasance tare da mu. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye shiryen sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana Shirin mu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a mu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. to yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da hassan barka to da farko ga muhimman kanan labaran ta arewa ta sha alwashin mai da martanin soji mai tsanani kan atisayen haɗin gwiwar da amurka da koriya ta kudu ke yi a yankin an buɗe taron sauyin yanayi na cop 27 a ƙasar masar wanda zai mai da hankali kan yadda za a tara kudaden tunkarar matsalar sauyin yanayi a tanzania mutane goma sha tara ne aka rawaito cewa sun rasa rayukansu a hadarin jirgin saman ƙasar to yanzu ga cikakkun labaran koriya ta arewa ta sanar da cewa za ta mayar da martani mai tsanani kan atisayen haɗin gwiwar da amurka da koriya ta kudu ke yi kamar yadda kamfanin dalancin labaran ƙasar ya rawaito sabon gargaɗin na zuwa ne bayan wasu jerin gwaje-gwajen makamai masu linzami da koriya ta arewar ta yi a baya-bayan nan a game da atisayen saman da ƙasashen biyu ke yi a yankin a ranar laraba da ta gabata koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami har guda goma a lokaci guda wanda har guda daga cikinsu ya ratsa sararin samaniyar makwabciyar koriya ta kudu shine karan farko da wani makami irin wannan ya ratsa kan iyakar kasashen biyu tun bayan da aka raba kasar gida biyu koriya ta arewa ta harba waɗannan makaman masu linzami ne bayan da ta gargaɗi amurka da koriya ta kudu da su daina gudanar da wani atisayen da sojin ke yi a yankin a masarar an buɗe taron sauyin yanayi na majalisar ɗinkin duniya mai taken cop 27 taron na bana zai fi mayar da hankali ne kan yadda za a tara kudaden tunkarar matsalar ta canjin yanayi kasashen afirka da dama na daga cikin waɗanda ke ɗanɗana kudar su game da canjin yanayin hakan ne ma ya sa wata tawagar ƙwararru daga nahiyar afirka za ta buƙaci kasashen da suka ci gaba da su cika alƙawuran da suka ɗauka na samar da asusun isassun kuɗaɗe na samar da isassun kuɗaɗen gudanar da ayyukan daƙile sauyin yanayi yayin taron na cop 27 cikin wata sanarwa da ƙwararrun ƙarƙashin ƙungiyar raya gabashin afirka suka fitar sun ce ƙasashen da suka ci gaba su ne ke fitar da kaso mafi yawa na iskar karbon mai ɗumama yanayi don haka ya dace su samar da kuɗaɗen rage tasirin sauyin yanayi ga ƙasashe masu tasowa waɗanda ke ɗanɗana su sakamakon rashin ƙarfinsu na tunkarar wannan ƙalubale sanarwar ta ƙarar cewa a watannin da suka gabata ƙasashen afirka da dama sun sha fama da wasu daga cikin munanan tasirin sauyin yanayi ciki har da ambaliyar ruwa a najeriya da fari a kahon afirka wani rahoton majalisar ɗinkin duniya mai tada hankali ya ce shekaru takwas da suka gabata sun zama mafi samun ɗumamar yanayi a tarihi inda aka samu tumbutsewar tekuna narkewar tsaunukan kankara tsananin zafi da dai sauran ibtila'o'i da ke nuni da sauyin yanayin adadin mutanen da suka mutu sanadiyar faduwar wani jirgin saman kasar tanzania ya kai 19 a cewar hukumomin kasar firaministan kasar kasim majaliwa wanda ya ziyarci wajen da hadarin ya abku a gabar tafkin victoria da ke gundumar bukoba na yankin kagera da yammacin jiya lahadi ya ce akwai yiwuwar wasu fasinjoji sun makale cikin jirgin da ya lalace hukumar kula da sufurin jiragen saman fasinja ta kasar tcaa ta bayyana tun da farko cewa jirgin na kamfanin precision mai lamba 5hpwf ya tashi ne daga dar es salaam zuwa bukoba inda ya gamu da hadarin yayin da yake sauka da misalin karfe 8 da minti 45 na safiya a kogon kasar sanarwar da hukumar ta fitar ta ce rigin ya fada cikin ruwa mita 500 daga titin tashi da saukar jirage ta kara da cewa aikin ceto na gudana kuma hukumar ta tcaa za ta sanar da al'umma yanayin da ake ciki To labaran duniyar na fitar muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci sabon mamallakin kamfanin Twitter da ya tabbatar da kare haƙƙin ɗan Adam. Babban kwamishinan hukumar kare haƙƙin ɗan Adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci sabon mamallakin kamfanin na Twitter Elon Musk da ya tabbatar da an mutunta waɗannan wato hakokin a shafin na Twitter. A cikin wata buɗaɗɗiyar wasiƙa da ya aike wa sabon mamallakin kamfanin babban kwamishinan hukumar ta majalisar ɗinkin duniya kan kare hakkin bil'adama volker turk ya buƙaci elon musk da yi duk yadda za a tabbatar da kare hakkin ɗan adam a sauye-sauyen da yake aiwatarwa a shafin wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da kamfanin na twitter ya kori rabin ma'aikatansa ciki har da na sashen masu kula da kare hakkin ɗan adam tun dai bayan da elon musk ya sayi kamfanin na twitter kwanaki da suka gabata ake ta kace na ce game da makomar shafin Elon Musk dai ya sayi kamfanin na Twitter a dala biliyan 44 kuma tuni ya fara tunanin cazar mutane kudi a sauye-sauyen da ya fara yi wa kamfanin. rahotanni daga kasar somalia na cewa wani dan kunar bakin waki ya halaka kansa tare da wasu mutane akalla goma sha biyar lokacin da ya tada wani bam da ke jikinsa a ranar asabar a mashigar wani sansanin horasa sojoji da ke kudancin birnin mogadishu fadar mulkin kasar tuni dai kungiyar alshabab ta dauki alhakin kaddamar da harin kafin hakan da yammacin ranar alhamis sojojin gwamnatin somaliya masu samun goyon bayan mayakan sa kai da ke kasar sun halaka sama da mayakan alshabab 100 yayin wani harin da suka kaddamar a wani ƙauye da ke jihar hiran a ta tsakiyar kasar wani lamari dai na zuwa ne mako guda bayan hare-hare bama-bamai cikin motoci biyu da aka nufi ma'aikatar ilimi ta kasar da su wanda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 100 tare da jikata sama da mutum uku. To jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To gaishe da san barka dauke da labaran duniya yan sai sauran shirye-shiryen mu da zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. saurari assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wa kana a duniya tare da bita a kansu da ma bayyana mahangar masana'o su lokutan a kansu a yau shirin zai dubi ne akan cika shekaru 43 da gudanar da gangami na mamaye ofishin jakadancin amurka da ɗaliban jami'a suka yi a birnin tehran wanda a lokacin yake a matsayin wata mataddala ta tattara bayanan sirri a kasar iran din da kuma bayar da taimako ga sarki sha domin murkushe zanga-zanga ta neman juyin juhali na al'ummar kasar iran wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. nuwamba wato goma sha uku ga watan aban na wannan shekara ta dubu ɗaya da da hudu ɗaya hijira shamsiya ne miliyan ɗalibai sa gudanar da jerin gwano da gangami a sassa daban-daban na ƙasar iran musamman ma dai a birnin tehran babban birnin ƙasar ta iran inda aka gabatar da jawabai a gaban tsohon ofishin jakadancin amurka wanda yake a birnin na tehran wanda ake kallon wurin a matsayin wata cibiya ta leƙen asiri a lokacin mulkin sarki sha a wannan shekara dai an gudanar da wannan gangami ne tare da halartar wasu daga cikin manyan jami'an gwamnatin kasar iran daga ci har da shugaban kasar ta iran ibrahim ra'isi wanda ya gabatar da jawabai a gaban dubban ɗaruruwan ɗaliban da suka taro a wannan wuri a lokacin da ke gabatar da jawabin nasa shugaba ra'isi ya taɓo batutuwa daban-daban daga cikin abubuwan da shugaba ibrahim ra'isi ya magana akan su har irin matakan da gwamnatin kasar amurka ta yi ta ɗauka tun daga lokacin samun nasarar jin juhalin musulunci ya zuwa wannan lokaci da ma lokacin da ta rika taimaka ma sarki tun kafin samun nasarar jin juhali domin tabbatar da cewa bai nasara ba da kuma irin matakan da ta rika ɗauka bayan samun nasarar jin juhalin domin tabbatar da cewa an murkushe shi da kuma hana shi cimma manufofinsa bayan share shekaru 43 amurka tana ɗaukar irin waɗannan matakai waɗanda shugaba ibrahim isi ce har zuwa yau sai nasara ba bilhassali ma sun ƙara ƙarfafa ƙasar iran ne wajen cimma manufofinta da kuma ci gaban al'ummata a dukkanin ɓangarori a ɗaya ɓangaren kuma shugaba ibrahim isi ya ce waɗannan matakai da amurka take ɗauka akan ƙasar iran ba za ta taɓa gajiyawa ba da ba da misali da abubuwan da suke faruwa a lokutan baya-bayan na ƙasar iran ɗin tun bayan rasuwar masa amini ya bayyana cewa babbar manufar abin da suke faruwa a halin yanzu din ba magana ce ta nuna rashin amincewa da yanayin da kasar take ciki ta fuskacin wasu matsaloli da aka haifar mata ba musamman mata bangaren tattalin arziki wanda ya ce gwamnatin kasar iran tana yin iyakacin kokarinta domin tabbatar da cewa ta amsa bukatun mutane wanda kuma hakan bayyana yake a kowa a duniya amma manufar a zahiri ba wannan batu ba ne domin kuwa tun bayan fara zanga-zangar da wasu suke yi a wasu sassan kasar ta iran abubuwan da aka gani a zahiri shine kisan 'yan sanda da jama'ar gari waɗanda ba su amince da yanayin da ake ciki ba na haifar da matsaloli ga tsaron ƙasa da kuma kone kaddarorin gwamnati da na jama'a baya ga kuma shugaba ibrahim ec ya bayyana cewa akwai dalilai da dama da suke tabbatar da cewa abin da yake faruwa akwai hannun kasashen ƙetare a cikinsa baya kuma shugaba ibrahim isi ya mayar da martani akan wasu kalamai da shugaban kasar amurka joe biden ya yi wanda yake cewa nan da 'yan kwanaki kaɗan masu zuwa za a 'yantar da kasar iran yana mai ishara da zanga-zangar da wasu bangarori suke a kasar ta iran domin nuna adawarsu da tsarin addinin musulunci inda bai cewa yana kira ga shugaba joe biden na amurka da ya sani ko kuma ya tunatar da shi idan ya manta cewa kasar iran ta riga ta samu yanci tun shekaru 43 da suka gabata kuma kasar iran ba za ta taba zama sanuwar tatsa ga kasar amurka ba tun bayan da aka fara irin wannan zanga-zanga a wasu san kasar ta iran ya zuwa yanzu yanayin ya ɗauki wani sabon salo inda ƙungiyoyin 'yan ta'adda suka bayyana a ciki da kuma suke amfani da wannan damar domin cimma manufofinsu daga sai kuwa har da harin ta'addancin da aka kai a hubbaran ahmad shacharak da yake birnin shiraz a waccan laraba ta makon da ya gabata inda aka kashe mutane akalla goma sha biyar da kuma jikata wasu da dama bayan faruwar lamarin da kwana guda jagoran jun juhali na kasar iran din aitullah sayed ali khamenei ya fitar da bayani wanda a ciki ya yi allah wadai da kausan murya dangane da harin da aka kai akan fararen hula masu ibada kamar da kuma ya bayyana cewa ya zama wajibi daga faruwar wannan al'amari kowa ya fahimci waɗanda suke da hannu kai tsaye wajen yunkurin kawo matsala ta tsaro da rashin zaman lafiya a ƙasar iran sannan kuma ya jaddada wajibcin haɗin kai a tsakanin dukkanin al'ummar ƙasar iran ɗin domin tunkara maƙiyansu na gaskiya shi ma a nasa ɓangaren shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi a cikin wani bayani wanda ya akan wannan batu ya bayyana cewa makiya kasar ta iran sun yi amfani da wannan damar domin tabbatar da cewa a wannan karan sun aiwatar da manufofinsu na gurgunta kasar ta iran da kuma kawar da dukkanin wasu alamu na addini wani kuma kai tsaye dama suna yaƙi da alamomi na addini ne da kuma yunkurin tabbatar da ɗabi'u irin nasu ibrahim ra'isi ya bayyana cewa a halin yanzu waɗanda suke gudanar da zanga-zanga da bore ba su magana akan mahasa amini yanzu suna magana ne akan abaiwa mata 'yanci su fito ba tare da sutura irin ta addini ba da kuma neman a basu 'yanci domin su fasadi a fili wanda kuma cewarsa kasar iran kasa ce wadda take da tsarin mulki wanda ya gino akan kan zaɓi na al'umma wanda kuma wannan tsari tsari ne irin na addini wanda kuma a mahangar addini da 'yanci na addini kiyaye kyawawan ɗabi'u da kuma saka sutura irin ta addini ta mutunci da kuma hana fasadi a zahiri suna ɗaya daga cikin mahimman ayyuka na addini wanda kuma wajibi ne a aiwatar da su ba ga haka kuma wasu daga cikin yankunan kasar iran musamman yankin kurdistan na 'yan kabilar kurdawa da kuma masu amini ta fito daga wannan yanki ne sun yi amfani da wannan damar domin aiwatar da manufofinsu na yunkurin ballewa daga kasar ta iran domin kafa babbar kasar kurdistan da za ta hada da yankunan iraki da syria da kuma turkiya da kasar iran wanda kuma wasu daga cikin kasashe da suke adawa da kasar ta iran suna taimaka kurdawa 'yan aware da makamai da makudan kudade domin aiwatar da wannan manufa da kuma suke yin amfani da hakan domin kai har-hare a wasu sassa na kasar ta iran baya ga kuma a cikin wannan mako aka kame wasu tarin makamai da kuma makudan kudade da wasu na'urori na da kyan asiri a hannun wasu 'yan ta'adda waɗanda aka shigo da su ta yankin sassan da baluchistan da ke kan iyaka da kasar pakistan zuwa cikin ƙasar ta iran domin aiwatar da irin waɗannan manufofi na haifar da tashashen hankula da kuma hana ƙasar ta iran zaman lafiya wanda kuma bayan kame mutanen da suke da hannu wajen shigo da waɗannan makamai sun tabbatar da cewa wasu daga cikin ƙasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya ne suke ɗaukar nauyinsu kuma suke ba su waɗannan makamai domin tabbatar da cewa an yi amfani da damar da ake da ita a halin yanzu domin hana kasar ta iran zaman lafiya da kuma haifar da rikici da tashin hankali kuma jami'an tsaro sun tabbatar da cewa suna bin kadin lamarin kuma daga bisani za su yi wa al'ummar duniya bayani kan abin da ake ciki jama'a masu har lokacin da muke da shirin suke ma'anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauki da wani jigon kafin lokacin mutum kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum.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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sashen Hausa na Tehran murya jamhuriyar musulunci magana isu ne ba da magana jamhuriyar Nijar na kira kurganin ba da magana. To gaskiya wannan matakin da Hulani suka dauka na shugowa cikin gonaki hakika wannan sun fara shugowa hakika wannan za a samun matsala ganin cewa mutane ba su kare aikace aikacen su ba ya kamata duk ta karamar hukuma a baza polisai da ma'aikata da jami'an tsaro wanda su ne kaɗai za su iya maida su baya ganin cewa idan 'yan gari ne za su rika maida su za a rika samun tashi tashi kula da fatan wannan kira ya kai kunnuwan da ya dace domin a magance matsalar na gode ku tashi lafiya magana isu ne maɗafi da maganar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗafi ku tashi lafiya. Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara Gusolo Kalgamiyan Magami. Ina so ku bani dama domin na faɗi abin da ke ci to a ƙwarya. Ina amfani da wannan dama domin na jajata ma 'yan uwana 'yan jihar Zamfara na al'ummar Bukuyum Lokal Government da Muradun Lokal Government wa'inda 'yan bindiga suka shiga kasuwannin wa'innan garuruwa suka kashe wasu al'umma sannan suka yi garkuwa da wasu al'umman. Muna roƙon Ubangiji Allah Allah ya jaƙan wa'anda a kashe kuma wa'anda suke su wani ubangiji Allah ya muna yi Allah musu mafita kuma ubangiji Allah muna roƙonka Allah kawo muna zaman lafiya a ƙasar mu ta zamfara da Najeriya gabaki daya kuma Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmi da sauran ƙasashen mu na musulunci kuma muna kara kira daga mai girma gwamna matawallan muradun da ya ƙara diba harkar tsaro domin a nima al'umma maslaha da zaman lafiya da wannan fitantuni suke damu mu mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara Gusau Lokal Gamiyan Magami Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon Iran. Radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakinmu. Lokacin da nake son yi bisa hukumar hada-hada jiragai ce ta sararin samaniya da ta dakatar da jirgi wannan airlas wanda ke hada-hada tsakanin kasashe nan cikin jamhuriyar mu ta Nijar. A gaskiya mun ji daɗi kwarai bisa ga wannan doka da ta doka saboda talaka sun yi ta korafi bisa shi saboda sai an shiga za a tashi a ce ma mutane su fito za a gyarawa ko shekaran jiya da ya kawo mutane nan wurin agadas ya yi wata sabka wadda yake gaskiya mutane ba su ji daɗin ta ba mun ji daɗi kwarai bisa ga wannan sanarwa da muka jiya ta dakatar da shi har a samu a daidaita saboda talakawa na zirga-zirga cikin shi tsakanin cikin jihohin mu mai muku magana alkasun baba liman ahar daga jihar agadas salamu alaikum salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radio iran mai magana hassan laji omar daga unguwar sabon gari da magara mu jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da batun wa'ansu fararen hula da ake zargin sojojin jamhuriyar Nijar sun kai musu hari ta sama har rasa rayuka. To mun ji 'yan siyasa da ƙungiyoyin farar hula suna magana akan abu. kuma gwamnati ta huto ta karyata abin. To muna kira da su ƙungiyoyin farar hula da 'yan adawa wannan dai ƙasar mu ce kenan bai kamata ba irin wannan abin na jita-jita a dinga yaɗa shi ana cewa sojojin ƙasa sun kai hari har sun kashe mutane kuma ya kamata gwamnati ta yi bincike ta tantance wannan abin a'a da gaske ne a'a ko kuma jita-jita ce na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga unguwar sabon gari da magaran jamhuriyar nijar Assalamu alaikum BOH murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana da ZP Ibrahim rufar malam shagon lokacin gwamnatin daga Sokoto a tarayyar Najeriya. Na farko dai a yau ina so amfani da wannan dama in kira ga ku kan ko BOH ku yi kokari ku kawo aikin ku kawo Najeriya. Ma'ana dai in Najeriya su kama kama ko kamar yadda sauran kasashe suke kama ko duba da da kuke da dimbin magoya baya a tarayyar Najeriya. Sannan a bangare ɗaya ina so in yi amfani da wannan dama domin in yi tsokaci kan kiran da kiran ta yi wai hukumar FIFA ta hana kasar iran zuwa gasar cin kofin duniya da za a buga a katar wannan kira ne kawai na kashin kanta domin ba yadda za a yi duniya ta tafi kaifi daya in kasar iran ta biye wa turawa ta yi ajina ta muradi ta goyi bayan turawa dangane da fadan da ake gwabza a yi tsakanin rasha da ukraine sai mu ce kawai ta kwali kanta domin turawa nan su kansu kawai sun ka sani ba sa wani baya gaban su sannan kuma duk abin da wani zai yi baya burge su kansu kawai suka sani mai magana Lazifi Ibrahim rugar malam shagar local daga Sokoto a tarayyar Najeriya BOH. assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin ram sunana kadora diga dan fulani warji daga jihar bauchi a tarayyar najeriya muna godiya don nan damar da kuke bamu muna bayyana ra'ayinmu to a yau ina son ku bani dama in ƙara kira ga gwamnan jihar bauchi abdulkadir bala kauran bauchi ya kamata ya taimaka ya ɗauki matakin hana sara dazuzzukan nan da ake mana musamman ma wannan dajin nazara saboda gaskiya mu fulani don haka kashe wannan daji ina za mu rinka fakewa da dabbobinmu gaskiya ya kamata idan ana son hara samu zaman lafiya ya kamata ana sara mana waɗannan dazuzzukan. allah ya sa wannan kiran da na ya kai kunna wanda na yi domin su ra'ayina ta kai shi jamfuriyar musulunci miram suna na kadora diga ga dan fulani wuri to madalla kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyinku masu saurare shirin da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan abubuwan da ke cin maku hoto a ƙwarya malami na gaba sai ka ja muje Assalamu alaikum gidan Radio Iran, DIY Hausa. Eh, mai magana da ku Idris Salihu Eh, dogon jima kyan kwarnaka jihar maradi allah ya mu shugaban ƙasar nijar bazu muhammad ce dan allah lokacin da ya iya ma manoma ya ƙara shi muna watan a kare aiki lafiya tun da wani makiyayi ko an ce ya tsaya ce shi sai ya sake na kaga an ja tashin da allah mun roƙe shi dan allah da ya kara mana lokaci dan ƙasa ta zauna lahiya mai magana idris salihu dogon jima kyan kwarnaka jihar sashen Sashen Hausa na Radio VOH Tehran mai muku magana alkasum ne daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina so in ba da ra'ayina saman wannan mataki wanda shugaban kasar Nijar ya ɗauka ya samu hannu na ƙara ma 'yan majalisar dokokin Nijar ƙarin kuɗaɗe wanda suke gabatar da abubuwan suna rayuwa. to gaskiya wannan mataki da shugaban kasar nijar ya doka bai zo mana da mamaki ba saboda 'yan majalisa ne da abin da gwamnati in gwamnati ya kawo ƙudiri nan da nan sun samu wannan kudirin hannu ba a diba cewa wai wannan kudiri yana ya samu goyon bayan talaka saboda mu 'yan majalisar mu ba wai suna walkitar talakawan nijar ba ne a'a suna wakiltar gwamnatin nijar ne da gwamnatin nijar yake bukata shine 'yan majalisar nijar suke kenan kan ma eh, a yi mamaki don an kara ma 'yan majalisa kudi na eh, hidimomin rayuwa su sai dai mu ce muna jan hankali da shugaban kasar Nijar da ya ɗauko tahiyya ta ci gaban kasa ta kishin ƙasa kuma yanzu gaskiya abubuwan da yake yi suna ba mu mamaki. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu Radio 4H eh, mai magana na fi ban na sa kawala zuwa gunduma ta sare reshin da maradi eh, daga nan birnin tare Abuja Nijeriya. Eh ni ra'ayina bisa ga yunkurin da shugaban ƙasa ta ta bazu muhammad ya yi na shirin mana wuta mai zaman kanta wadda take mallakin kasar nijar faraji da kandaji to muna roƙon su ba na wata ala da yawan gayan kuɗi allah ubangiji sa a yi wannan aiki cikin lokaci al'ummar ƙasa su amfani na aiki amma sai dai an dade ana ruwa ƙasa tana shan yawa saboda eh, wanda suka gabata sun sa yunkurin yin haka amma haka ɗin bai yi ba to muna roƙon su na ta'ala wanda zai samu a cikin aiki da a aiki tsakani da allah eh, saboda da abin da mutum ya yi akwai allah kuma akwai ranar tambaya amma ku ne na fi baban na fisa daga nan birnin tarayya abuja to da fatan kiran ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su da kuma haka ne ma muka kawo ƙarshen shirin na yau wani sabon sa sai kuma gobe idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. kuma sai shirin nan na guzurin hanya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na guzurin hanya shirin da muke kawo muku bayanai hadisai da maganganu na magabata dangane da al'amura daban-daban na rayuwa waɗanda idan muka yi aiki da su muka rike su za su zama mana guziri a mu na koma zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala idan masu haro ba su manta ba har yanzu muna magana ne dangane da al'amura da suka shafi mu wato ilimi domin mun nuna cewa ilimi ilimi ya fi dukkan wasu al'amura yin ko kuma zama guziri ga ɗan adam in ka riƙe ilimi a matsayin guzirinka na koma zuwa ga Allah to wallahi ka yi riko mai karfi ka yi riko da abin da za ka je gaban ubangiji ka ce ya allah na zo da wani guziri wannan guzirin kuma ba wani abu bane illa sai ka fito da iliminka allah ta'ala ya fa sani ba wai bai sani ba ya san kowa ya san dukkan wanda yake kan kowane hanya ya san wanda ya zo da guziri ya san wanda bai zo da guziri ba to amma wannan bayanai domin karfafa junanmu da karfafa gwiwoyinmu akan mu yi wani abu na hoɓɓasa wajen riko da ilimi shi yasa yace ta wannan bayani akwai wani hadisi da ya zo dangane da al'amura na ilimin nan wanda yake nuna cewa ilimi shine mafi alkhairi dangane da dukiya mutane a wannan lokacin kowa ya wayi gari ina za ka neman kuɗi daga ina ka fito neman kuɗi a ina kake neman dukiya ina ka tafi neman dukiya duk wani motsi da dukkan wata fita da dukkan wata dawowa mutanenmu a wannan zamanin kowa da kowa dukiya dukiya dukiya kuɗi kuɗi kuɗi to irin waɗannan bayanan da irin waɗannan abubuwan da suke faruwa ba a ce kada mutum ya nemi kuɗi ba a nema na halal domin da kuɗi za a iya rayuwa rayuwa managarciya amma fa ko da babu shi za kuma a iya rayuwa managarciya din amma ilimi yana da nasa muhimmancin fiye da ainihin dukiya din akwai hadisi da aka karɓo shi daga kumail ibn ziyad yake cewa a haza biyadi amirul mu'minin alaihi salam ali bin abi talibin wato shi komel bin ziya daga cikin mabiyan imamu aliyu daga cikin sahaban imamu ali sai yake cewa wata rana aliyu bin abi talib amirul mominin ya rike hannuna fa ne ilal jabban sai ya fito da ni muka fito tare da shi zuwa wani guri da ake ce masa aljabban aljabban wani guri ne wanda malamai suke cewa ma'anarsa shine kabari ko kuma makabarta aljabban dinnan za ka iya cewa almakabara ko kuma aljabban wato duk suna ne na makabarta ya tafi da ni muka fita da shi in je kumel bin muka tafi muka je ya fitar da ni ya rike hannuna har zuwa makabarta sai yake cewa bayan sun fita falamma ashara a wannan lokaci bayan mun riga mun isa da wannan guri ya'ani ashara mun riga mun je wani guri wanda duk gaba ɗaya sahara ce wato kaga tun da ai ya rike hannunsa ne sun fito suna tafiya kuma za a tafi wannan wajen makabara din wajen makabarta din to sai suka ratsa ta wani guri wanda duk gaba ɗaya sahara ce a wannan gurin to da suka fushe suka je ta nafasa saada sun makal sai yake cewa lallai waɗanda eh, suka kasance su sa'idai ne su waɗanda suke cikin sa'ada lalle suna cikin wani hali na numfasawa sun makala sai yake cewa ya kumail ya kai kumailu al'ilmu khairun min almal ka sani cewa ilimi shi ya fi alkhairi daga dukiya al'ilmu ya haru suka domin shi ilimi yana kare ka ne wa'anta ta harusul mala amma kai kai kake kare dukiya walmal tanqusuhu nafaqatu amma kuma ka san cewa dukiya a yayin da kake ciyarwa kake fitar da ita to wannan yana ainihin rage ita dukiya amma wal ilmu yazku alal infaq shi ko ilimi a yayin da kake ciyar da shi kake yada shi kake bayar da shi to shi karuwa yake masha Allah wasani ulmala yazul bi zawalihi shi kuma wanda yake neman kuɗin yake shi wannan kuɗin yakan gushe idan shi ma babu wanda yake tsururutan kuɗin kaga kenan da an cewa ne yana da dukiya amma in ya mutu ba sai ga nemi dukiyan karasa tun sun koma wajen magada ko kuma sun tafi ne amma dai sai ga kuma dukiyan ma babu wannan hadisi akwai abubuwa da dama na wato darussa a ciki darussa mafi girma da zamu mu ɗauka shine cewa ashe lalle ilimi alherinsa ya fi yawa akan mutum ya je yana ta kokoto sai ya tara dukiya ka tara dukiya amma in kana da ilimi fiye da ainihin dukiya din sai ka ka samu wani abu na kwanciyar hankali kuma kowane lokaci kake ciyar da ilimin kake fitar da shi sai ga karuwa yake yi shi ko dukiya kana fitarwa ne kamar da malamai ko kuma mutane ko hausa suke cewa zaren bunu ne shi fitar da dukiya in ka fitar da ainihin dukiya ba ta dawowa ya tafi kenan allahumma illa in ka bi wasu hanyoyin da zaka sake samun wata za ta shiga shi ko ilimi ba haka yake ba to ga kenan sannan kuma imam yake nuna masa cewa shi fa ilimi yana kare mutum ne shi ko mutum yana kare dukiya ne to kaga kenan idan kana da dukiya za ka gani fa ga shi nan kamar na taɓa yin wani bayani shi yan wannan an ce akwai wani wanda yake mai dukiya ne mai kuɗi ya kawo masu gadi wajen guda hudu suna jiran sa a kofar gida duk suna da bindigogi ba sa bacci suna jiran sa shi mai kuɗi ne shi yana cikin gidan fa ga kofofi an rufe ga masu gadi wajen guda hudu a kofar gidan eh, suna gadin sa amma shi kansa a can saman bene an ce baya bacci shi ma ya zauna kullum da daddare yana zaune a falonsa da bindiga kusa da shi menene saboda kudin shi mai kudi ne yana tsammanin za a kawo masa farmaki an ce ba za ka ji ya tashi zai yi bacci ba sai ya ga alfijir ya keto an yi kiran sallah sannan zai tashi ya yi sallah ya koma sannan zai yi bacci to irin wannan ka gani maganan da imam ya faɗa a nan ne kai kake kara dukiya amma shi kuwa a wannan lokacin da shi wannan mai kudin yake haka in aka samu wani malami mai ilimi shi kuma a wannan lokacin yana ina tabbas shi kuma yana can yana baccinsa da mun shari mala ya ma saki salai ba ruwansa saboda mene saboda shi ilimin ya kare shi koran shi ilimin ne ya kare shi amma shi kuma ga mai dukiya ga shi shi ne yake kara dukiya wannan magana ce magana ce mai muhimmanci hadisin nan ya zo a cikin nahajul balaga sannan kuma wato hikima ta 147 akwai shi a cikin bihar anwar ma mujalladi na ɗaya wato shi ma a shafi na ɗari da tamanin da bakwai saboda haka duk waɗannan mutum ina bukata zai iya zuwa ya ainihin bincika akwai wani hadisin shi ma duk da cewa lokaci yana tafiya da za mu iya bujirwa da shi hadisin yana cewa al'ilmu afdal min al-mal bi sab'atin wato ilimi shine mafi alkhairi dangane da dukiya saboda dalilai bakwai abubuwa guda bakwai na farko annahu mirathul anbiya wato shi ilimi abin da yake gado ne na annabawa malamai suke cewa gadon annabawa annabawa ba dukiya suke bari ba ilimi suke bari walmalu mirathul fara'ina shi kuwa dukiya za ka ga cewa abin da fir'aunoni suke bari kenan a zalumi mafi yawa an sun mutu dukiya suke bari amma annabawa abin da suke bari shine ilimi haka ko da wannan dalili ya nuna mana cewa ilimi shine afdal abu na biyu al'ilmu la yanqusu bin fakati wal mali yanqusu biha shi ilimi dan kana fitar da shi kana yada shi baya raguwa karuwa ma yake amma dukiya a duk lokacin da kake fitar da ita kana fitar da ita to ita raguwa take na uku ya hatajul mal ila al hafiz wal ilmu yahfazu sahibahu shi dukiya tana bukatar mai kare ta shi ko ilimi shi ke kare ma'abocinsa to ka kamar yadda muke wancan hadisin na farko kenan bu na hudu al-ilmu yadkhulu fil kafan wa yabqa al-mal shi ilimi yana shiga cikin al-kafan yayin da mutum ya mutu yana tafiya tare da ilimin sa ne amma mai dukiya in ya mutu ya bar dukiyan a duniya babu wa abin da zai bi shi na dukiyan nan ba abin da zai fi shi amma ilimi kana shiga cikin likkafaninka za a kai ka gidan eh, lahira ko kuma za ka tafi kabari to iliminka ya tafi tare da kai to kaga wannan ba al'amari ne kankani da ba fa na biyar shine almalu ya hasulu eh, lil mu'mini wal kafir shi dukiya yana zuwa ga mumini yana zuwa ga kafiri wal ilmu la ya hasulu illa lil mu'mini khassa shi ko ilimi baya zuwa sai ga mumini shi kadai kaga wannan ya nuna mana abin da ake nufi da ilimi fa anan ilimin addini ake nufi fa ba wai kurin kowane ilimi ba ana magana ne akan ilimi na addini ba magana ce wacce take mai muhimmanci mu fahimta saboda haka kaga mumini shi ke samun wannan ilimi din abu na shida jami'un nasu ya hata juna ila sahibul ilm um, fi amri dinihim duk waɗansu mutane da ka sani suna buƙatar ma'abocin ilimin addini a cikin al'amura na addinin su wala ya hata juna ila sahibin mal amma ba kowa suke buƙatar ma'abocin kuɗi ba ko kuma dukiya ba abu na bakwai al'ilmu yuqawwir rajul alal maruri ala siratu wal mali yamna'uhu shi ilimi yana karfafa mutum a lokacin da zai tsallake siradi ranar kiyama shi kuwa dukiya tana hana mutum ma shigewa ya tsallake siradi ne ranar kiyama wannan hadisi ya zo ah, daga imam ali salam a ainihin a cikin buhar al'amwar mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da tamanin da biyar allah ubangiji ya sa mu rike ilimi ya zame mana wani abu na guziri da za mu koma zuwa ga allah da shi subhanahu wa ta'ala don kuma sai shirinmu na karshe wato shirin nan na afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin ka dubi akan wasu batutuwa da suka shafi nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar ko kuma batutuwa na kasa da kasa da suke da alaka da nahiyar ko wata kasa daga cikin kasashen nahiyar a yau shirin namu da da allah zai dube ne dangane da batun matsalar tsadar farashin kudin dala a tarayyar najeriya da kuma irin matsalan da hakan ya haifar ga harkokin tattalin arzikin kasar da kuma sauran harkoki na hada-hadar jama'a musamman ma a bangaren hada-hadar kuɗaɗe wannan da shi abin da shirin zai dubi a kansa da yardar allah da fata masu saurare za a biyo musamman sannan hankali domin jin cikakken shirin a cikin lokutan baya-bayan nan farashin dalar amurka ya yi ta yin tashin gauran zabi a tarayyar najeriya tashin da bai taɓa yin irinsa ba a tarihi tashin farashin dalar dai wani abu ne wanda ba za a iya kauce masa ba a najeriya saboda matsaloli waɗanda suka dabaibe tattalin arzikin ƙasar daga watan janairun shekara ta 2022 da ake sayar da dalar amurka akan naira 565 zuwa watan oktoban wannan shekara naira ta rasa daraja da kashi 28 cikin 100 kamar yadda shafin naira matrix fx da ke bibiyar darajar kuɗin ya bayyana a cikin abin da ya gaza kwanaki goma farashin dala a tare najeriya ya karu kusan naira hamsin da hudu biyu bayan sanarwar da babban bankin kasar na cbn ya fitar akan batun sauya fasalin kudaden kasar a ranar talata da ta gabata a birnin abuja an fara sayar da dalar amurkan akan naira da tara ko da yake a wasu jihohin irin su kano farashin bai kai haka ba duk da cewa dai a wasu jihohin musamman jihar lagos farashin yakan ɗara haka da dama da gaske masu sana'ar canji suna cewa masu gidansu suna zama a halin yanzu babu abin yi kamar yadda wani dan canjin ya bayyana ya ce da yawan mu mun daina zuwa kasuwa saboda bamu da abin yi mafi yawan mu mun fi samun dalar ne daga cbn wadda ake kira da bidin kuma yanzu an fi shekara rabon da a bamu irin wannan canji in ji shi mafi yawan abokan hulɗa a halin yanzu ba su kai dalar su domin a ba su naira a cewar ɗan canjin su ma ajiyar ta suke yi domin kuwa duk kwana guda dalar amurka tana ƙara daraja a najeriya yayin da kuma darajar naira take ƙara zubewa a baya akwai wasu hanyoyi da ke rage wahalhalun samun dala kamar tallafin bankuna wanda suke bayarwa ga matafiya na neman lafiya ko ilimi ko kuma kasuwanci amma yanzu babu kuɗi da ake samu amma idan kana da wani makusanci za ka iya samun adadin da kake so na dubu hudu wanda ake bayarwa a hukumance a cewar dan canjin a baya akan samu dala daga bankuna na kasuwanci da cbn da kuma masu kaiwa kasuwa su sayar domin samun naira amma bincike ya tabbatar da cewa a yanzu babu ko ɗaya daga cikin waɗannan da ake samu dan canjin ya ƙara cewa buƙatar da ake da ita ta dala ya sa ko dubu ashirin kake nema sai dai ka haɗa da dubu ɗaya da dubu biyu domin kuwa samun dala a dunkule ya zama tarihi a najeriya ya ce idan kana da asusu na banki na kudaden ketare zai zama kana da kuɗi a ciki amma ba za ka iya cire kuɗin ba a lokacin da kake so idan wani abokin ka ya yi maka aiken kuɗaɗe daga ƙetare ta bankin gt misali zuwa bankin first bank saƙon ba zai zo ba domin kuwa babu dala a cikin bankunan duk tashin da dala take yi 'yan canji ake zargi babu mai baiwa 'yan canji dala a hukumance kuma babu wanda ya san taya suke samun dalar balle kuma a halin yanzu muna cikin tsaka mai wuya matuƙa ta ɓangaren gwamnati ba ta ba mu kudaden da muke bukata kamar da ta ɓangaren mutane kuma suke zargin mu da karya darajar naira in ji dan canjin to sai dai a naso ɓangaren masana suna cewa ba kowa ne yake jin daɗin wannan tashin farashin dala da take yi ba ko da bankunan kasuwanci da suke hada-hadar kuɗi a faɗin najeriya domin lamarin yana shafar ayyukan su kai tsaye a don haka bankuna sun ɗauki matakai waɗanda suke ganin cewa za su iya sauƙaƙa faɗuwar darajar naira a ƙasar ta hanyar bayar da ƙananan kuɗaɗen ƙasashen ƙetare idan mutum yana da asusun ajiya na kuɗaɗen ƙetare wanda ake kira da domiciliary za ka iya yin ajiya ta kuɗaɗe a ciki ko nawa kake bukata kuma a baya za ka iya cire ko nawa kake so kuma a kowane lokaci kake bukata yin hakan amma banda yanzu abokan hulɗa suna zuwa da shirin cire kuɗi kamar dala ɗari ko sama da haka amma bankuna sai su kare da ba su dala goma ko ashirin ko biyar a wasu lokutan a wasu lokutan sai dai su bayar da katin atm to amma a ina ne za ka iya amfani da katin na atm domin cire kudade na waje a najeriya ga tsarin tallafin pta da kuma pta da sauransu yanzu bankunan kasuwanci a faɗin najeriya sun daina bayar da dala a hannu abinda ake kira da cash sai dai kati idan an fita waje a cire kudaden sai dai masana suna cewa tsarin cike yake da magudi da kuma cuwa-cuwa ba wani abu bane ya janyo tashin dala a faɗin najeriya yalla daina baiwa gwamnati kuɗi da kamfanin mai na nnpc ya yi kwata-kwata wanda kuma ta hanyar sani gwamnati ke samun dala mai yawa man fetur shine babban abin da najeriya take sayarwa tana samun dala kuma a halin yanzu kamfanin nnpc ya yi wata takwas zuwa tara bai baiwa gwamnati komai ba in ji wani masani akan harkokin tattalin arziki hakan ya biyo bayan ikirarin da kamfanin npc ke yi ne na biyan kudaden tallafi ko kuma subsidy wanda tun daga nan aka fara fuskantar karancin dala a hukumance a cewar kamfanin na nnpc haka ya sa ita kanta gwamnatin tarayyar najeriya idan tana bukatar dala sai dai ta bayar da takardun lamuni waɗanda ake kira da eurobond domin ta samu kudaden dalili na baya-bayan nan shine sauya fasalin kuɗi da cbn ya sanar da cewa zai yi a kwanakin baya-bayan nan da zai faru shine mutane za su fito da kudadensu domin su sayi kudaden waje wannan ya kara bukatar da ake da ita na samun dala wanda ita ba a da bukatar yin wata doka a kanta a najeriya in ji masanin ya kuma zargi mutane waɗanda suke yawan zuwa bankuna suna karɓar pta da kuma pta domin samun riba tunda akwai bambancin farashi tsakanin farashin gwamnati da na kasuwa duk waɗannan abubuwa su ne ba za su bar dala ta zauna wuri ɗaya ba a najeriya akwai bukata da yawa da ake da ita da kuma karancinta a kasuwa da dama daga cikin masana harkokin tattalin arzikin da suna ganin cewa irin matakan da ake da ɗauka a baya na barin dala ɗin da sama ma kanta farashi ku shaka babu wani abu ne wanda zai yi tasiri kuma zai ci gaba da yin tasiri wajen rugurguza kiman naira a tarayyar najeriya wanda wasu masanan sai ganin cewa idan gwamnati bata ɗauki irin matakan da suka dace ba to daga nan zuwa ƙarshen shekara ta 2022 da muke ciki dalar amurka ɗaya za ta iya kaiwa kwatankwacin naira dubu ɗaya ta najeriya a masu sauran lokacin da muke da shirin riske nan za mu jala zamin shirin sai a saduwa ta gaba da dala za a ji mu dauki da wani jigon kafin lokacin amurin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. karshen shirin nan baki da da kyau sauran lokaci za mu taso su daga cikin labaran da aka riga aka saurara. Koriya ta Arewa ta sanar da cewa za ta mayar da martani mai tsanani kan atisayen haɗin gwiwar da Amurka da Koriya ta Kudu ke yi kamar yadda kamfanin dalancin labaran kasar ya rawaito. Sabon gargaɗin na zuwa ne bayan wasu jerin gwaje-gwajen makamai masu linzami da Koriya ta Arewar ta yi a baya-bayan nan a game da atisayen saman da kasashen biyu ke yi a yankin. a ranar laraba da ta gabata koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami har guda goma a lokaci guda wanda har guda daga cikinsu ya ratsa sararin samaniyar makwabciyar koriya ta kudu shine karan farko da wani makami irin wannan ya ratsa kan iyakar kasashen biyu tun bayan da aka raba kasar gida biyu koriya ta arewa ta harba waɗannan makaman masu linzami ne bayan da ta gargaɗi amurka da koriya ta kudu da su daina gudanar da wani atisayen da sojin ke yi a yankin a masarar an buɗe taron sauyin yanayi na majalisar ɗinkin duniya mai taken cop 27 taron na bana zai fi mayar da hankali ne kan yadda za a tara kudaden tunkarar matsalar ta canjin yanayi ƙasashen afirka da dama na daga cikin waɗanda ke ɗanɗana kudar su game da canjin yanayin hakan ne ma ya sa wata tawagar ƙwararru daga nahiyar afirka za ta buƙaci ƙasashen da suka ci gaba da su cika alƙawuran da suka ɗauka na samar da asusun na samar da kusassun kuɗaɗe na samar da isassun kudaden gudanar da ayyukan dakile sauyin yanayi yayin taron na cop 27 cikin wata sanarwa da ƙwararrun ƙarƙashin ƙungiyar raya gabashin afirka suka fitar sun ce kasashen da suka ci gaba su ne ke fitar da kaso mafi yawa na iskar karbon mai ɗumama yanayi don haka ya dace su samar da kudaden rage tasirin sauyin yanayi ga kasashe masu tasowa waɗanda ke danna kudarsu sakamakon rashin ƙarfinsu na tunkarar wannan ƙalubale sanarwar ta karar cewa a watannin da suka gabata kasashen afirka da dama sun sha fama da wasu daga cikin munanan tasirin sauyin yanayi ciki har da ambaliyar ruwa a najeriya da fari a gahon afirka wani rahoton majalisar ɗinkin duniya mai tada hankali ya ce shekaru takwas da suka gabata sun zama mafi samun ɗumamar yanayi a tarihi inda aka samu tumbutsewar tekuna narkewar tsaunukan kankara tsananin zafi da dai sauran iftila'o'i da ke nuni da sauyin yanayin to da wannan zamu karkare sai idan Allah kuma can an za a je mu dauki da wani shirin kafin lokacin abudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya